واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ما ابو تهغو waɗanda ake basu littattafansu da hagu ɗinsu tir da munin halinsu da mummunar makomarsu